in kai tafi aiki ya za ka yi amma bari mai tafi lafiya ka tsaye da ni ah dama muna so mu faɗa kuma na gan karkace yi magana maganar rikicewa ba maganar rikicewa ba shi maganar zanga-zanga ce da za a Najeriya ok wadda na je ina gani social media yauwa to wannan ah. zanga-zangar babu fashi yau ne ba yau ba ne ok to sabon wata mai kamawa za a yi wannan zanga-zanga don haka muke gaya wa matasa duk wanda bai fita ba wallahi mu da shi ne gaskiya to me ya hannun karhen ka baka yi ta ba ni ba zan fita ba na daina fita mai yayi tsada kwaki yayi tsada abinci yayi tsada masara ta yi tsada in fita in je ina mutane sun daina zirga-zirga babu tsaro a ƙasar nan arewa ta rikice to me kuma zan je na yi don haka ni na dawo nan ma ka gani na zauna duk wanda ya zo wuce an gaya masa maganar zanga-zanga ba ba fashi muna nan mu mun daura bazar mu za zanga-zanga a wannan ƙasa mu. kuma malaman addini ba zan dai yi magana kan malaman addini ba eh muna nan dai muna ta abin nan amma magana zanga-zanga kasar nan ta ba bashi da Allah a gaya wa 'yan uwa na can ni saboda yanzu na riga na shirya tsab ranar nake kira ni a shirye nake in kuma Allah ya kawo mana sauyi kafin ranar to alhamdulillah ah, in sauyi bai zo ba insha Allah Allah ya sa a samu talaka guda ɗaya an shi ƙasar nan shine kawai abinda da zamu da Allah a gaya wa 'yan uwa can duk wanda bai fita ba kuma wallahi mu da shi ne in kuma Allah ya sa wani sauyi na alkhairi ya zo a wannan ƙasa tamu to muna fatan alkhairi yauwa da Allah muna fatan alkhairi Allah ya kawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu idan shugabanni sun mai da mu bayi duk wanda ya zo daga Abuja mu rike shi kar ya koma masha Allah